umma ina can sai kuma na ji kiran ki kin ce kina son gani na yanzu yanzu ne wallahi kuwa cewa ne Khadija ta turo ka na ji shirwa mallam ya ci shirwa kaga mutane ana ta raban goron bikin nan can na ƙauye suna ta shirye-shiryen towa to kowa aka kai masa sai ya ce a ina ne wurin biki sai ya ce a bari dai za a tambaye ka na ga yanzu ba kawo katin wurin da aka kama za a je a yi bikin ba ko? To, ai umma na ga eh, wajen taro ko ko wajen biki ai gidan ubanta nan za a yi komi. Umma ina na fahimce ki kina nufin Ibe Santa kenan. Sannu dan gari. Allah sarki umma kenan. To umma ai kin san shi wannan al'amarin na manya ne wanda suka ci suka ta da kai. Ah. Ni da bani da ƙarfi kuma ni ne ƙaramin sana'a. Ai bani da halin da zan iya kama Iban Santa inda za a yi wannan al'amari umma abin abinda kawai na ta nazar in Allah ya kai mu an ɗaura aure da rai da lafiya idan na ga da halin haka a kofar gidanmu za a yi majalisi majalisi da niyyar Allah ya albarkaci wannan al'amarin aure kuma ya sa masa albarka ya ba mu zura a ɗaya ba. Mm, to ba damuwa wannan ai matsalar ka ce. Saboda ba bangaren ka a can gidanku ne za a majalisin ko? To ba damuwa bane wannan ayi. Allah ya sa ayi lafiya a gama lafiya. To ni na bangare na nake magana. an ga mu ba zai yi a zo a nan gidan a takura ba shine na ce ka samu wani wuri ka kama inda za a je a shi. gwamma kenan kin san aka ce ka ai a manta da albasa mm-hmm. abin da na ta tanadar shine ko bangaren ko abin da ya kamata na ga ayi, yi shine sai a samu masu ishiriniya su sauke ishiriniya da dala'ilu kai duk ban ki wannan abin da za a yi ba amma ba shi nake maka magana ba event center wurin da ake biki tangame mun wurin nan da ake zuwa a rakashe nan nake maka magana da a gaskiya umma ba ni da halin da zan iya samun kuɗin da za a yi wannan sabgar na kama wajen event center to ka san me zan gaya maka karshe ka tashi ka je duk inda zaka shiga ka fita ka nemo kuɗi ka kama wurin nan idan ba a samu wurin nan ba za fa iya samun matsala ni da kauri ba kuma ba ni da hanyar da zan samu ba zai yawu in yaudare ku in yaudare kaina ba gaskiya ne to me magana a buɗe ba ka da kuɗin da za a kama wurin biki babu magana aure eh a tafi wa mun shirin na fasati yarinya Allah ya ba ta nagari mata canji da mafi alheri kai ma ka je Allah ya haɗa ka da mafi alheri yanzu umma kan rashin kama event center kin gwammace a fasa auren da yake tsakanina da yanki cas <laughs> miji goma ai ba uba goma bane dan ma ba daura auren ba inda wurin biki a je a rakashe idan babu wurin biki abin da za a yi hannun karɓa hannun mayarwa ka je ka turo magabata dan abin da aka kawo da bai cika cokali ba wanda dama na karɓa ne da kaddara da haƙuri kawai wai a rufa da buzu mata malami ta yi cikin shege kai tun da ba za ka mana abin da kake so ba muke so ba kai mun maka wanda kake so ka turo su su zo su karɓa maka abin ka kawai magana tsare wai sarkin lakwaji a kafan biyar tunda haka kika ce shi hausawa su iya magana suna cewa guntun gatarin ka ya fi sari ka bani mm. amma tunda haka kika gwammace a yi sai a yi miki yadda kike so za a tashi a tashi a bani filin tsakar gida ina so shara ke ma mai kwaɗayi a ji a wuri yar mai tukunya da kara kaga kurasa ta haɗi kenan ba nan gidan ba cikin mawatar kwaɗayi gaskiya umma wannan bai kamata ba akan abin da bai shafi addini ba wata bid'a sannan zaki umma ce in zauna gida ba aure kwarai ah, sabon salo ya kiran sallah da usul ni kika ga kike nunawa da hannu kike rike kunkuru kina min jijjiga kina ga magana to rufe da duka akan wannan mafarkin kike min rashin mutunci ranar sai da Allah zan tashi miki bugun cika shekara yar mara mun kin lalla kin riga ai ba zan san kina kuka ba in kin cika ya shigo ɗakin nan ga ido na gara gara a tsakar ɗaki sannan na san kin yi kuka mara mutu. wani abu sai mata in ban da abin mace dan an ce ba za a kama iban santa ba shi kenan sai a ce ba za a shi anan aure ba haka ta gaya mu ta ce matsawar ba za a kama iban santa ba sai dai a haƙura da bikin kuka sani idan dai gida tabbabba cikakken namiji a cikin gidan to ba sai abin da za a yi sun ce ta zaɓa haka ta ce mai eh haka ta zaɓa to shi ne ce bari in zo in sanar maka saboda ka san da halin da ake ci ka sani daman can a baya na gaya ma wannan magana yanzu to gashi ka ganewa ka kuma ka kullan ka iri kiri a ce mace ta hana yi aure saboda an ƙin bid'a amma ka yi haƙuri Allah ya sa wannan abun shi ne fi alheri. Amin baba. Zan tura iyayenka mata su je su karɓo kayan kamar ina ce a zo a sai gurasan ne? Nawa ce gurasan? Naira hamsin. Naira hamsin? To juye mu a leda. Naira hamsin duka guda ɗaya dai. To sai ka ce mu naira hamsin hamsin. Eh, bahaushiya, to naira hamsin hamsin. To samun ta ɗari biyar. To. Amma da Allah malam kyauta. A za a kyauta miki, a yi za ki da matsala. yawa gashi na gode Allah ya bada Allah ya buɗa amin mata da Allah sunan ki <laughs> tambayar sunana kawai gani na kina da hankali kin san me kike <laughs> da yanzu shirin fita na yi Ta yasa nake ta Allah Allah in zo saboda na san zaki bi masu masu taurin dashi mm, wallahi aini lafiya lafiya ga gida ya aiki lafiya to madalla alhamdulillah madalla ka fi san ai kudin dashin na kawo Sa'id da kokari. bana yi bana yi wasa ba ba. To Allah tunda ni ma an kwasa na yazo ai ba a wasa. Ah, Kin ga ai bana yi wasa kuma da dukiyar jama'a ba tunda an tattara wani za a ba. Eh <laughs> gaskiya. Wallahi to Allah ya To amin amin. Allah ibada sa. Amin amin. Amin amin ba. Allah ya albarka sa a gama lafiya. Amin amin ba. Ai ko dan wannan addu'an naki babu yayi da shi a wajen ki. <laughs> Allah ta ai addu'an na gaba a karamin alheri. Haka ne wallahi. Allah ya saka da alheri. Amin amin. Nagode baba. Amin. yawwa baba da na so in ƙara hannu ne eh. wai iya zama na cewa na yi kamo biyu a'a ka bar dai hannu, a gama wannan din lafiya in aka gama shi ke na sai kuma hudun ma ka yi ka ɗebi abin ka Ga su cin kwas! abin a hankali ne saboda mun ga kasuwan kwana biyu ta dan far eh wallahi tallahi to shi kenan wanda zai aje wannan to baba sai an ji ba to na gode eh, baba eh baba sa'idi sa'idi baba baba Na'am? Ya haƙuri garba mai gurasa yau sati na ɗaya kenan da dawowa. Haba garba mai gurasa ɗari biyu dai da na karɓa na ci gurasa yau fa na dawo. Ka ga Allah ni ba ruwana da wani mai gurasa. Wallahi baka aje wayar nan ba zan bige ta. To bari zan ma magana ya. Ka yi mar da ka baya. Ka je ka sa ni a rigima ka karɓi kuɗin mutane ba wani gaisuwa ni. Kuɗi kawai na sani. Hajiya, Nana ce ta rasu gurin badi'a. Ina ruwana da mutuwa tafi mutuwa mutuwa. Ni kuɗi kawai na sani ni. duk wata harka ta ni ta kuɗi nake yi ba na harkar talauci harkar tsami kawai ban kuɗi na kin ga wannan zazzabin da aka yi ka magani dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar bata shafan ba dan Allah ki haƙuri tun ka ɗauki adashin nan ban kuma ganin ka ba inda duk kake sai da yalanka da aya na zaga na zaga an ce ina can ma kayi cutar to saboda haka yanzu kuɗi na za ka bani kawai ba za ka haɗa ni faɗa da rigima rigima da mutane akan kuɗin adashi ni ban taɓa faɗa da mutane akan kuɗin adashi ba sai a kanka ni da na sa haka kama da ban sa ka adashi na ba na tausaya maka saboda kana sai da ɗan yalan da bai fi kuɗi kalilan ba na tausaya maka na sa ka adashi da ka ɗauki adashi sai ka gudu butulu to kuɗi na za ka ban kon kai ka wajen 'yan sanda ko kuma mu je wajen mai unguwa ka zaɓi ɗaya daga ciki hukuma yanzu tun da babu hukumar da za a je a matsa mutum ya faɗi laifin da ya yi ko ya faɗi gaskiyar abu yanzu fa babu ita komai zai da ne kuma gun 'yan sanda hajiya kuma sannan ki ce ni za ki fara kaiwa duka kake tsoro sulhu alheri ne hajiya to ku ka gamu da shi ka gamu da duka hajiya kai haka ni fa kuɗi na za ka biya ni ba za ka haɗa ni rigima da mutane ba kaga ko mutuwa ka yi sai na riƙe makarar na ya gole kafanin wallahi sai an biya ni kuɗi na dan ba za ka haɗa ni rigima da mutane ba ni ma ku hajiya ina da wannan burin dan na rubuta wallahi mm-hmm. da wanda ni ma an suka mutu wallahi sai dai a zage ni oh. amma sai na rike ni ma makaranta zagi zagawa ne eh, zagi zagawa ne gaskiya dan an cuce ni ni ma oh. ina nan dan haka yanzu ki hakuri din to o je já mai unguwa Assalamu alaikum. Ah, ah, wa alaikum salam. lafiya kalar lafiya lawa da alhamdulillah dai na cika alƙawari to kamar da yadda na gaya miki a farko kin san shi gaskiya ɗaya ne kuma ba abin da lamarin aure ya fi bukata illa fahimtar juna soyayya da gaskiya da aminci da kuma haƙuri da yau da gobe to ka kamar yadda na nuna miki a farko kuma na sha ambata miki a haɗuwa na da ke ni ba kowa bane kuma ba ɗan kowa bane hasali ma kin ga sana'ata kiri-kiri kin ga nake sana'a ta to gaskiya ya kawo ni da kuma amanci da kuma harkar aure Allah ya tabbatar mu gaskiya ne wannan dama an fi son mutum mai faɗan gaskiya da riƙon amana gaskiya ne sha'anin aure gaskiya ake bukata da riƙon amana don haka karfi da ni dai abin da ya kawo ni shine ne inda Allah ya bani iko aure ya tabbata tsakanin ni da saboda dai haka da za ka yi tattasa ƙarya a cikinsa ni ba kowa ba ba kuma ɗan uwa motar kwaɗayi motar kwaɗayi na ga daga dawon alhaji kin canza fuska ba kamar yadda da muke da ke ba babu komi to shi kenan to malama ummi tunda alhaji na ga ya dawo gara mai sallama alabashi yaushe zan dawo mai waya amma waya to ba to shi ke da ga min da hajji wato haji ina ganin mutanen nefan nan hmm. dole sai mun tsawon kowace kirko hmm. mutanen kirko din sai mun zauna da su mutum ko yaushe ana kama ka bil hmm. amma wutan nan ba samu take sosai idan aka zo aka ce ka biya kuma sai a yi barazana cewa an baka bara ba za a yanke wuta ba wuta a zama alaikum na tambayi ita hajiya zainab da sanin ta kika ji kika tsaya da wancan yaron eh. to to masha Allah wannan yana da kyau to ba na san abin da za a zo ana kai ruwa rana in kin aminta da soyayya yaro ya kina son sa abinci to ki gaya mata shi kuma ki gaya masa ya gaya wa iyayensa ya zo zauna tare da su Khadija in mutumin da ya zo ya ce yana yi da ke to ya kamata ki bashi tashi damar kin sani ina son ki kuma ina tabbatar miki da cewa idan har kika amince da abin da zo da shi auren namu ya yiwu duk wani nau'i na jin daɗi ina tabbatar miki za ki same shi a tare da ni ke bari in gaya miki sati ba za mu yi sati a garin nan ba bayan an ɗaura auren mu zan ɗauke ki za mu ɗan a ƙasashen duniya saboda jin daɗi da more rayuwa to sai ka je ka samu wacce kake son wannan jin daɗin amma ni kwanciyar hankali da soyayya su ne a gabana bai Khadija wannan abin da ke faɗa duk ɗaya ne kuma ki sani cewar ba wata rayuwa ta soyayya da za ka ji daɗin ta ba tare da ka sama mata sinadarin more rayuwa ba saboda haka arziki da yake ganin shi abin so ne kuma soyayya ta fi yiwuwa cikin arziki kaga don Allah dakata ni duk waɗannan surutun naka sun fara damuna ni zan shiga ciki to don Allah kafin ki wuce ki dan bani koda rabin sakani ga wannan da Allah in kin shiga in ka ki kasa ki kirawo mun inna lillahi wa inna raji'un yara yaran nan ba su da hankali da mutuncinka da arzikinka da shekarunka sai ka zo wajen yarinya kaga kai ba ta kai take ba ta fi son masu tara su ma aka da dan karamin wando a ƙasa haka to ba ku sa'idu na'am baba na gajiya lafiya ƙaro ya aiki ba da la aiki alhamdulillah ya kuma fama da jama'a ba to ma da zan fara wa na kirawo saboda na san baka da wasa wani sabon adashin na kafa duk wata dubu goma kuma mutum goma ne kuma dubu ɗari za a ɗauka. Ha gaskiya baba na ji daɗin jin wannan labari. Kamar kin shiga zuciya ta kin san cewa ina son in samu dashi wanda zan kwasa kwasa mai kauri. Na san baka da wasa. Shi isa na neme ka kai ne na farko kafin in tafi wajen wa'annan kuma sai na zazzaɓi wanda ba sa min wasa. sai in saka su a cikin wannan babban adashin da zan yi. Ko nake in gana daɗa haɓaka harkan wannan sana'ar tawa. Amin amin. Baba ba matsala. In sha Allah zan yi wannan dashin. In kuma ba zan miki wasa ba kamar yadda ba na miki wasa a nan ba. An fito ni ma na fito. Zuwa zan yi in kakkar. Baba kin san sharaɗi na ni na fi san kwasan ƙarshe ko na kusa da na ƙarshe. Ai ba abin da ba zan maka ba tunda kai ba ka da wasa. ni da a cikin ma masu adashi a guri na wallahi tallahi kai ne lambo wan wanda na yadda da kai har abada to ai sa ni kuma bana shayan duk dashin da zaki kafa in dai bai fi karfi na ba ko nawa ne zan zo ni ma zan shiga to na gode baba Allah ya saka da alheri zan koma to ni ma zan yawa baba insha Allah watan nayi zan yaki ga na zo na kawo kuɗin ni na san kai kake kawo ma ba sai nayi wahalar zuwa ba to baba ya in wahal da tsoho yawa da wahal da mu kuma muna nema musu arziki gaskiya ne baba Allah ya saka da alheri amin yawa baba